yanzu dare ne na asabar 18 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 26 ga watan julai shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin difa'un anis sunna ورد شبح المستشرقين والكتاب المؤثرين وبيان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا نا الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة الله مدوكين سركي ميسا كيا دا الخير in من manta أبا عند مال da أريمان بياني دنغني mana bayanai dangane da sai kuma ya biyo baya da cewa haƙiƙa akwai mutumin da idanki ko idanka zai iya ganin maka addinin shi da ilimin shi da taka tsantsan ɗin shi kaga kaman ya cancanta karɓar ruwaya a wajen shi malai ce ba a karɓar ruwaya a wajen shi ba wai ilimin mutum ke sa fa karɓar ruwaya a wajen shi ba ma'anan wannan shine ya zauna karantarwa da yake tunanin wai wani yayi karatu ku to ɗalibin ilimi da yake son malami su koyi karatu a wajen shi ba wajen kowa da suke karatu yake zama ya koyi karatu ba in ka saki ka zama sha-sha-sha to za ka rika karantar da hadisai malaman hadisi ba za su karba ba kuna fahimtar wannan da ke ko ba a wajen kowa ke koyon karatu ba shi sa duk lokacin da ɗalibin ilimi ya kasance yana bin malaman hadisi za ka same shi yana da kan gado kuma za ka same shi yana da fikira ma'anan wannan shi ne yana da hangen nesa na me zai yi ko me ba zai yi ba kuna wa? amma abin da ke damun gama garin gari tarkace kenan shine wane ne ke karanta larabci yana fassarawa tukuna ma daidai yake karantawa tukuna fassaran daidai yake oho shi da yana jan bakin larabci shi kenan to malaman hadisi ba a wajen kowa suke karban karatu ba jiya na buga muku misali rajal shi ya taimaka ma musailama wajen yaudaran al'umma cewa wai musailama annabi ne har ma manzan Allah ya shaida haka maƙaryata irin musailama masu neman suna da ke sai su ce sai su kalli wani babban masani sai ce ai kowa na ma ya shaidi iliminsu kuna gano wannan da kyau ku shi ilimi ba lalle ne sai wani ya shaidi kana da shi ba in akwai faɗa aji kuna fahimtar wannan da kyau kamar kai ne ka zo kana tutiyan akwai kuɗi buhu buhu a'a dai na gaya mana yi aikin masu kuɗin mu gani mun gano wannan da kyau ko shi karatu ai ba a ɓoye shi kuma ba a kurin shi in ka ji kurin karatu a to babu ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa ilayka ba'dhan mimma rawa anhum fi haza ɗan tsahirta saurara kaɗan ga wani ɗan ɓangare na saƙonni irin wannan wanda aka ruwaito barkaci saha an ibn sirin annahu ya tabbata daga ibn yana cewa inna hazal ilma dinun wannan ilimi addini ne fanzuru amman ta'khuduna dinakum ku sa ido da kyau ku lura a wajen wa za ku karba addininku jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku ku sa ido da kyau ku lura waye zai karantar da ku addini a wala ku wajen wala ku koyi ilimi da wanda nake tausaya ma mata suna jin lasfika an fara wa'azi kawai sai su kwashi jiki a guji a guji a guji sai zazzauna sun kasa fahimtar wa'azi karantarwa addini ne wani ne zai zauna zaman karantarwa ka je ka zauna ka ba da amanan kanka ka ce a gaya maka shi na abin da ibn sirin malamin imam malik yake faɗi kalirin maganganun da yake faɗa yake cewa ilimi addini ne ku duba ku ga a hannun wa za ku koyi karatu don haka ne a matsayinka na uba ina za ka tura ɗanka koyo karatu matarka ina take zuwa koyon karatu sai kun sa ido a kan wannan dole sai an bincike a ƙidar malamin shine ka koma baya dole sai an binciki al'islam an tabbatar an bi ƙa'idan aƙidu duka shin ba kafiri ba ne? ya musulmi ne a musulmi ne ba ba mutazile ba ne ba ba hawarje ba ne ba ƙadari ba ne ba murji'i ba ne ba jabari ba ne ba jihami ba ne ba ash'ari ba ne ba matiridi ba ne da waɗannan miyagun aƙiru da sauran sun fi saba'in duk sai an bincika sai ya tabbatar musulmi sai ya ƙetara mataki na gaba sai ya ƙetara mataki na gaba sai ya ƙetara sai ya tabbata nagartacce ne sannan za ku yi karatu a wajen shi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku irin wannan ɗirkaniyan ne yara za su taso suna zakwaɗi wasu za su gaya ma kansu wanda za su nemi ilimi in ka ce kul da yake karatun da hankalin da tunanin gaba ɗaya a tafin hannu yake kun gano wannan da kyau ko sai su je suna wauta suna gaya ma malamai cewa su da ƙiƙai ne amma jahili a gari in yana jin maganin ba zai gane me ake faɗi ba cewa wane wai baya son su je ko ina neman ilimi wannan dakikanci ne malamai daɗin da na ji da suka saurari hayaniyan kawai sai suka fara kawo cappa suna cewa lalle ka san abin da kake yi amma jahilai a gari yan uwansu sai suka mara masa ba eh wallahi gaskiya ne wai so yake tattara ɗalibai jama'ar annabi mutumin da yake da mutane sun kai goma da yake koya masu karatu har wannan yana neman tarin ɗalibai mutum goma wasa ne akwai kuma da awa gaba ɗaya mutum goma su bi shi ba wannan ilimin addini ne malaman salab sun ce ka duba ka ga a wajen wa za ka koyi addinin ba ko ɗan harbatu mati ba jama'a ku tsaya ku saurari wannan ba duk kasa ɗin da ka ji kawai za ka je ka siya ka je ka ɗana a rediyo ba duk wa'azin da kai zaka bude bluetooth turoman ba ba duk abin da ka gani a internet zaka yi downloading ba ba duk abin da ka gani a jarida ko wani wata nasiha a wannan pamphlet ko ka je za ka kama karantawa ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ku tsaya ku nutsu ku kalli wannan maganar da kyau ku tsaya ku nutsu jama'a wannan karatun tuni mu sun karantar da mu shi amma ina zaton sai dai kawai dan kawo muku shar a cikin wa'azi amma a tsaya a karanta shi keke da keke yanzu ne muga dacewan a sa wannan littafin a karantar da ɗalibai zakakurai wanda ana sa ran za su zama dakarun kare sunna kuna ganewa Allah shiryar da mu to shine sai ke cewa haza huwa imamu darul hijira to kowa ya natsi ya ji ga imam malik zai magana limamin gidan hijira malik bin anasin rahimahullah ya kolo maluku yake cewa laqad adarakna fi hazal masjidi saba'ina mimman Ya yace na riski laqad adarakna haƙiƙa mun riski fi hazal masjid a wannan masallaci saba'ina mutum saba'in ba mutum bakwai ba mutum saba'in mimman ya na ƙala fulanun qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke da isnadi za su ce wane ya ce manzan Allah ya ce ma'ana an ga kalla tabi'ai ne ba qala fulanun sahabi ya ce annabi ya ce kaga isnadi ali sai ce wa inna ahadahum law tumina ala baitil mali ɗaya daga cikin mutum saba'in nan ko ka ce su dukansu inda za a ɗauke shi a sa shi a matsayin mai kula da betulmani, ma'ana ministan kuɗi lakana aminan alai zai zama amintacce ne ba zai taɓa ya lalata kuɗin mutane ba jama'a a zahiri ga ilimi ko a zahiri kuma ga amana ko sai imam mali ya ce fama a khastu anhum shay'an Maluku ya ce ban koyi komi na ilimi a wajensu ba walam ya kunu yi haddithuna ya ce walau ya kunu min ahali hada sha'ani ya ce domin su daga cikin malaman da ke karantar da hadisi a wannan fannin da za a yi ruwaya a hannunsu ruwaya ta zama tabbatacciya saba'in ɗin na makarantarwa suke ba. malamai ne wanda ana ce akwai ilimi amma ce bai koyi karatu a wajen ko ɗaya daga cikinsu ba sannan kuma amintattu ne da za a naɗa su su zama su ne gwamnonin babban barkin kowace ƙasa ministocin kuɗi ministocin man fetur to waɗannan za su rike amana mutanen kirki ne amma imam malik ce bai koyi karatu a wajen ko ɗaya daga cikinsu ba saboda ba su cika ka'idan da za a koyi karatu a hannunsu ba ba zai iya gano malami ya cancanta ko bai cancanta to ta ina ma ya isa ya gano cin shi ɗalibi ne malami ne zai gaya maka imamu shafi'i lokacin da yake zaune a maka babban malami ne amma na larabci harka na larabci ya ƙware arabiya dai to a gidansu shafi'i ta ƙari wani babban malami ya kira shi ya ce malam idris ya ce zo shafi'i zo ya zo ya ce karka lalata wannan baiwan da Allah ya maka akan arabiya ya ce maza ka tafi wajen ko ya hadisan manzan Allah shi ne rubuta mai takarda shi ne dalilin zuwan shi ya koyi ilimi a wajen imam malik na hadisi shi ne ka ji shi amma yanzu ɗaliban ilimi saboda ƙidahumai ne su wasu su tungula hadisan annabi sai su watsa wasu je koyo larabci in ga gan sai ka tuntsire da dariya ka ce e, koyon larabci na da kyau ka fahimci wannan da ke ku amma kada kare ya bar asalin shi ya daina cizo ya koma tunkuyi kuna fahimtar wannan da ke ko shi larabci ana koyon shi daidai gwargwado ne kamar gishiri ne a abinci bayan da za ka tasa gishiri kana ci ba zai yiwu ba in malanta kake son kai ko waɗannan za ka karanta kai malanta shi sa sai ga gawa ne ya cancanta malamin shi sai ce bai san komai ba bai cancanta ba sau da abin da ake malanta da shi bai fa sani ba in hayaniya ne ko to za a sa shi a tsawon gaba sai je ya hayaniya Allah ya kiyaye amma kun ji magana na biyu ko ibn sirin maluku to sai yake cewa wa qala yahya ibn sa'id al-qattan ka san yahya dan sa'id al-qattan markaci yace kam min rajulin salihin ya ce da yawa akwai mutane da suke na kirki ne laulam yuhaddith da ya zauna ya zaunar da kan shi lafiya bai zauna karantar da hadisi ba kana khairan lahu da wannan ya zama mai alheri ɗauko rishigin ɗan sa'ad kana salihan fi dinihi mutumin kirki ne a ɓangaren addini in za a ta hajji za a ce jagoranci mutane amma mugfilan fi riwayatihi gafalalle ne wajen ruwa fatara ko sai malama hadisi suka yi mai jarhu ya zake watsi da shi shi sa abubuwan da muke zama muke karanta da mutane ko karatu ne da zai mai da kai ahali a fagen amma wai an jima ka je ka ci kasuwa Allah ba za ka iya samu a wajenmu ba mu muke ka zama malami mu koyar da kai yadda in ka fito ka zama murucin kan dutse ba sai ka daga kamfen kai ka yi karatu ba mun gano da ko ba ka da wasu 'yan kamfen yanzu misali a wanda ya je yana ma albani kamfen ne cewa ya karatu ko wanda ya je yana ma jafar kamfen jafar ya karatu ko abubakar gomi an gani ne haka muke sama moldin naka a dunkule ka ilimi ya tabbata ka zama muruci na kan dutse baka bayyana ba sai da karaka ina fatan mun gano wannan da kyau amma duk ɗalibai yanzu ba shegu ne 'yan masara ana goyon suna gemu ba ba shi ne zagin da ake ma'alu suna da ba masara ne ana goyon ta gata da gemu to kawo ko kana ana saba yaro a baya ga gemu matsala ya faru tun bai nuna baya ne ya ƙone bypass kenan tab Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wallahi akwai wanda ko da ya zaman shi a harkan da yake bai shiga wannan harkan ba da ya fi mai mutunci amma kana shiga harkan ilimi baka goge ba allahi tallahi sai Allah ya tona asirinka Allah sai Allah ya wulakanta ka wannan harkan ko sai ka iya kake shiga in baka iya ba tsaya matsayinka yanzu kallon waɗannan maganganu, in ka je ka samu duk mutane da suke hayaniya ku, za ga malami yana ta karantarwa a waje in ɗalibai suka tambaye malam ma ji mu koyi kawo sun ci aka kaji kila akwai abin da mu muka sani game da shi kai baka sani ba in ka je ka zauna ka ce alheri ne to in zamanin ruwaya ne aka ji kana zuwa wajen wannan karatu ku har abada ba za ku yi ilimi a wajenka ba har abada in ka bude majalisi gudu za a ko yara za a karanta za a cire su za su gudu saboda wannan aibin da ka je ka kai kanka jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau to shine sai yake cewa yuridu min indahu ghafla mai yawa wannan malamin yana da gafala sannan wasu uhibzin kuma yana da mummunar hadda amma an ka kalle shi a janibin addini nagartaccen bawa ne kishi da ya zauna bai karantar ba Allah da ya fi mai alheri to ne sai yake cewa qala al-imamu ahmad al-imamu ahmad ibn hanbali yace yaktubul hadis anin nasu kullihim ya ce yana koyan karatu a wajen malamai su duka illa an thalathatin sai dai a wajen mutum uku sahibu hawa ɗan bin son zuciya yadda o hawan wanda yake kiran mutane su mara ma son zuciyar shi baya wannan ba a karatu a wajen shi ga gaskiya karara ya santa sai kuma yana kara ra'ayi yana goyon bayan kaza wannan har abada ba koyan ba koyon karatu a wajen shi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan karatun sahiba hawa ko za mu zo cikin karatutukan mu za mu ɗauko shi za mu yi muku za ku ci za a buga misali sai ka ji kama a kira suna mun gano wannan da kyau kuma malamai ne za su ta faɗa suna cewa kaza son zuciya ne kaza son zuciya ne kaza son zuciya ne ina fatan mun gano wannan da kyau to sai ya ce aukar zab ko makaryaci ya zaunar da mutane shimfiɗa masa ƙarya yau da maganan za ta jawo kuma sai a gane ƙarya ya yi za ku zauna yi kuyi ko abokan juna ne kun san wani abokinku ne yau ya muku ƙarya gobe ya muku jibiya ya an jima kuma ƙara zuwa kuma ba karɓar magananku ta ba mun gano wannan da kyau ce ba a koyan karatu a wajen ɗan son zuciya ba a koyan karatu a wajen maƙaryaci Aure rajulin ya fil hadis ko mutumin da yake kuskure wajen hadisi mun gano wannan da kyau ko sai ce fayyaridu alaihi fala yaqbil ina fata mun gano wannan da kyau yace irin wannan zai bi ta inda yake amma ba zai karbi ruwayan shi ba yana kallon shi yana karantarwa makaryaci makarya eh, mai bin son zuciya sai ko mu yawan kuskure a hadisi yau ya faɗi magana an ce ba daidai bane ya gobe ya faɗi an ce ba daidai bane jibi ya faɗi an ce ba daidai bane ya je ya zauna ya goge shi ya ƙosa shi ne hubbun zuhur mutum ya ƙosa wai sai ya bayyana ka bayyana ka je ina wannan ilimi fa amana ne addini ne kuna fahimtar wannan da kyau jama'a wa salman musa kanu ya ƙolo na ya'ani ya'ni immatal hadis malaman hadisi sun kasance suna cewa la ta'a ilma an an suhufiyina kakko an shi ilimi ga waɗanda kawai su ake zuku wai su tara littafi sai je nazari wani littafi ne zo ba mai irin shi duk duniya jama'a mu san da muke siyan littattafai ko malamai ne ke karantar da mu in aka yi karatu aka ce a littafi kaza sai mu je mu siyo littafin sai mu buɗo wannan karatun mu karanta sai mu karance littafin sai mu je mu masu da littafin da mai littafin da shirohin da aka yi mu littafin zai ƙara mana ilimi sai ce ku nemi kaza da kaza ba da haka muka tare ilimi ba dare guda ne malamai kawai suke zuwa su je su ɗibo littafai zo su yi danki dan a ce malami ba duk wanda yake wannan ba karban karatu a wajen shi a shi karara ba dare guda ne kawai cin da ka kosa a ce maka malami sai ka nemo kafinta ya mankanta a ina da yan kuɗi kawai sai je kantin kurmi kasuwan kurmi kawai sai ji dole ta tafai sai zo ya danka wai shine malanta ba inda za ka ritsa shi a cikin littattafan karatun na kwanci a kantan amma bai san shi ba sai dan yaje nazarin wani waje rena larabcin wajen an jima sai zo duba homai yan uwan shi sai zo ce ku zo ku ci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko su ne wale yace ba a karban ilimi akan suhufiyin waɗanda suke zuwa kawai sai littafai su danka kawai shikenan shi ba malami ya koya mashi ba ina fatan mun gane wannan da kyau wannan magana ce ka duba littafin al'adab shar'iyya na ibn muflih a juz'i na biyu shafi na 155 wa ma ba'adaha mala yace ya'ani alladhina ya'khuzuna al-ahadith an as-suhuf wanda kawai suke koya ma kansa karatu a littafi kawai zai je nazari labin riwaya ba zuwa ya karantu ta hanyar malamai ba li kasrati ma yaqa'u lahum min al saboda kurakurai da zai rika faruwa da su masu ɗimbin yawa ina fatan mun gano wannan da kyau wata sahif zai rika birke da abubuwa bayan da suke ba wa adama tamyiz kuma bai iya tacewa da tantancewa sai ga wai mutum ya ce shi malami ne gaɓo malam sai ɗauko hadisin annabi nan annabi malik bin al-huwairis ya ruwaito ya ce fa iza kana fi witrin min salati lam hada, hatta yastawiya qa'idan annabi in ya zama yana mara a sallah bin miƙewa sai ya zauna Shi ne zama jalisal isra ba sai ɗauko annabi kuma ya ce inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi sai ka kasa gane me alaƙan sakkwato da inugu mun gano wannan da kyau ko haka fa hadisan suka yi ko alaƙa ma ba su da shi ko alaƙa ma ba su da shi kwata-kwata a wasu ya ɗauko inna ma ju'ilal imamu sai kashe wannan hadisin da shi wanda gaba ɗaya kawai littafi ne ya ji buɗe ga larabci ya karanta ba malamin da ya karanta da shi wannan ilimin in yi ci aini malam wa na ji ya faɗa shi ma malamin ƙarshen ta irin kai shi ma wa yi ina fata mun gane wannan da kyau tambayan farko da za ka yi mu wannan mashirmancin wai dama san da annabi ya faɗi wannan maganan waye limamin limamin ku ne wane ne shi ne fa ma ilil imamu an sanya ni ne li'utamma bi zo da koyi da ni kuma ce sallu kama ra'aitu muni sai annabi ya salla tsabga ta an ruwato da jalsa sai yau limamin unguwanku sai ya yin jalsan sai a ce wani ɗauko wancan hadisin ya goye bayan shi a kashe wani hadisin <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ku shi wannan limamin ku da ya kiyin yin sunna annabi to ɗan ta'adda ne ba inna ma ju'ilal imamu za a ɗauko a kare shi ba za a ɗauko yi salluna lakum ne fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim kuma hadisin inna ma ju'ila imamu kaɗai fa abin da aka ce shine kakkai ruku'u sai yayi kuma annabi ya fassara da kanshi fala tarka'u hatta yarka amma saboda jahilci mutum ya kasa gane wannan karatun ina ba ta mun gane wannan da kyau saboda jahilci yasa ya kamata jama'a kowa ya tsaya karatu ka duba waye zai karantar da kai yanzu wannan karatun da ake in baka natsu ka fahimce shi ka yake da shi ba ko sai an ga wallan ka nan gaba dan dalibai suna karatu kuma yanzu karatu yayi sauki maza da mata ko ina za su iya samun shi malamai suna karantarwa ana baza abubuwan kai ta ka tsantsan ka je ka zauna malamai masana wanda suka goge su karantar da kai kada ka zama sahiba hawa kana bin san zuciyanka ne ko neman goyon baya ko wani sakare ya yadda da kai jama'a mu da muka ce kar kowa ya yadda da mu in ba Allah ba ba mu zauna lafiya ba muna neman goyon bayan wani ne kai ba ka zama ga ganin Allah madaukin sarki bai goyi bayan ka ba Allah ya kiyaye to shine sai mala yake cewa wal a'immatu alladhina jama'u al ahadith fi kutubihim al mashhura kana al indahum fiha ala riwaya mala yace kaga malaman da suka tattara ruwayoyi a cikin littattafansa shahararru kamar bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu majah darimi dara kutuni baihaqi sa'id ibnu mansur da sauran littafai ga suna a masanid ajza siha sunan da sauransu ce malam waɗannan littafai to abun dogaro ne wa talaqi shafahan amma ka je ka koya baki da baki a gaban malami minar riwatil udula dabitina daga masu ruwaya amintattu mahaddata wa inna ma kanat alkitaba ziyada fil wuthuqi wad littafi abin da yake koya maka ko shine abin da ka ruwaito ka koyo sai ka duba sai ga tabbas ne sai ƙara ma ƙwarin hadda amma ba shine abin dogaro ba fa khuz min ar-rijal la min al-kutub kowa haddace wannan ai fa khuz min ar-rijal la minal kutub jama'a in littafi ne astaghfirullah kowa ya san muna da shi yayi za mu yi zama littafin zai littafin na koyar da karatu ne malamai muke bi sai na koya mana karatu wannan karatun sai ka dauka fa a duniya ma babu shi in ka ji mutane na taraba tumati abin tausayi abin tausayi malam Allah shi kyauta na buga muku misali da wannan hadisi ne kwaya daya kawai zuwa suke su zai su nazari kawai shi ke ni yaro ne fai zoji na, malam da Allah kana da littafin majimul fatal kubra ce na da ita gata na masallaci ma mun je mun aje muku kawai shi gane sai ya gaya mana cewa sai na dauko na bude mai sai na ce wannan sharman na ce me aka ce maka sai faɗance ce ikon Allah maganan da ibnu taymiyyah ma yake faɗin ma ba ma a gane ba ni abin da ma yafi man ciwo kenan simple larabci wanda abcd ya fi shi wahala ba gane bai ce fatoyi ne malamai suka yi jama'a na ɗaukan fatawa kashe nassi da shi ne <laughs> ban da rashin hankali ya ce in wannan annabi ya yi wannan jinsin a matsayin sunan sallah ne to dole ma mu yayi in ko ya yi saboda gajiya ne da tsufa to ba lallai ba ne. to tambaya nan annabi ya dan gajiya ne da tsufa sun malik bin huwairi sabon annabi suke bi masallaci masallaci suna ce wa limamai ba ku iya sallah ba ga yadda annabi yake sallah kuma shekara 27 ba <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ku to kai tsaye wancan fatoyin waɗanda suka ce saboda tsufan da gajiya sai a watsar da su bayan duniya saboda wanda ya roto disin ya ce ba tsufa ne ba gajiya ba ne. kuma ƙa'idan malaman usul sun ce rawi adara bima rawa mai ruwa ya fi kowa sanin abin da ya roto kuma idan tsufa ke sa mutum ya abu kenan bayan da za a yi matashi ke je aikin haji sai ya bari ya tsufa ya kai shekara 63 sai ya ci shin da annaba aikin haji sai da ya kai wannan shekarun ya je yi? nan ba shirge da bada ne kawai da rudu yanzu mu dinnan da muka jajje aikin haji shikenan aikin hajin mu bai bacin da mu matasa ne kuma tsofaffi ba mu taso mun ga an sa suna yi ba daga jiyayyu <laughs> Allah ya kiyaye to me ya faru shine mutane sun je littafi ne ke koya musu karatu shi kuma karatu ne a cikin littafi ba ilimi ciki shi sa sai ke cewa annahu wal lughatu haqqu man talab sai ce fa yaran larabci wanda arne da musulmi sun yi tarayya kan shi sai amma sai sai faqul fahuz min rijali je ka malami ya koya ma la min kutub yi nazari a littafi balantana hadisin manzon Allah Hmm. jama'a da dai shiryar da mu Allah an kaji ana faɗin wasu maganganu ko sai kaji kaman ka haɗiye zuciya sau ci malam sai ce wa hatta yarjiu iliha mallan ya yakun min darajatihim duk wanda bai kai matsayin waɗanda suke haddace ilimi da ka ba to an rubuta mai littattafai ne inda abin ya rude mai sai je bincika ya gane mun gano wannan da kyau ko malaci min ɗalibin hadis daga cikin ɗaliban hadisi min man a da hom ga wanda zai zo a bayansa amma stilfa wajen malamai zai je suna karantar da shi dan bincike ne na wasu abubuwa saboda tabbatar da wasu ababen shine zai je nazari a littafi amma ba wani littafi ne zai zo na zaman karantar da kai ba in littafi na zaman karantar da mutum to me amfanin zuwa makaranta ba sai ka je ka sai littafin ka je ka zama dakta gobe ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan gidan imam malik a masallacin unguwansu ne malamai saba'in ya ce malamai ne suna karantarwa kuma annabi suke cewa yana faɗi kuma dukansu amintattu ne ce bai koyi karatu a wajen ko ɗaya daga cikinsu ba wadda ba su cancanta ba <laughs> jama'a mun gani ga kuma wani an ce dama bai karantar ba da ya mahu mai zaman lafiya kama ɗan ya maka ka malam baka ji malam wani ba akwai ilimi mun gano wannan da kyau ko sai ka ce malam wane din sai ce maka eh sai ka ce to ai da kai da shi duk mashirmanta ne kai ne za ka gaya ma malami wane malami ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum